إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي هكا ينقوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a yau talata yawmul lisnayin a tafsirin da muke yi a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an yau goma sha biyu goma sha uku ga watan Ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya zamo daidai da ashirin da tara ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha takwas idan lissafin ya tabbata a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratul jafiya sura ta arba'in da biyar a jerin surorin alkur'ani wannan sura ta suratul jafiya dalilin da ya sa aka kira ta da wannan suna kamar yadda malamai suka yi bayani أخذا من الآية المذكورة fiha saboda akwai ayan da Allah ya ambata a cikin wannan sura inda ya ce tara kulla ummatin jafiya tara kulla ummatin jafiya to daga nan aka samo kalman aljafiya fassaran aljafiya shine al'umma tana gurfane maimakon a ce tana tsayuwa a bisa kafafuwanta a'a mutanenta suna gurfane ne a bisa gwiwoyinsu to waɗannan mutane da ake magana watara kulla ummatin jasiya a wani lokaci ne ayan ta gwada mana wannan lokaci kamar yadda za mu samu ayan ko mu karanta insha Allah ta'ala wannan sura suratul jasiya makiya ce a makka aka saukar da ita saboda haka daga nan za mu gane babban jigonta shine tauhidi babban jigonta shine tabbatar da alkur'ani maganan Allah ne babban jigonta tabbatar da annabci da manzancin manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan babban jigonta akwai batun takin alkiyama babban jigonta akwai karantar da mu ‘yan aljanna da ‘yan wuta dama mafiya yawa surori waɗanda ake kiransu makiya abil ayatul makiya abubuwan da suka kunsa kenan sanawar lokaci ana samun karantar da kyakkyawan ɗabi'a wato mutum ya sifattu da ainihin sifofi na ƙwarai ya nisanci miyagun sifofi saboda ba su dace da mutum mai mutunci ba zai yi wahala ka samu ayoyi masu yawa waɗanda suke magana akan ayyukan ibada kamar a ce ayoyin da suke bayani a bisa sallah ko azumi na farilla ko na nafila ko zakka ta farilla ko ta nafila ko aikin haji na farilla ko na nafila da sauran waɗansu hukunce-hukunce da asuwarul madaniya suka zo da su har ila yau wannan suratul jasiya ta ƙunshi ayoyi guda talatin da bakwai ne kacal saboda haka ba da daɗewa ba za mu share suran insha Allahu mu shiga sura ta gaba الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الله تبارك وتعالى yace ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Mabiya yawa surorin qur'ani suna da bismillah in banda suratul tauba saboda ba a fara ta da sanyi ba shi yasa aka ce babu bukatan a mata bismillah ko cikin qur'ani ba rubuta ta da bismillah ba tunda aka ce bara'atun to barranta ne kawai saboda haka ba sai an yi shimfiɗe da ainihin bismillah ba amma inda ka ga an fara bismillah to akwai ɗan sassauci a ciki amma ita wancan sura babu sassauci a ciki shi yasa wata rana dole a bugi ainihin karfe da zafi zafi wani lokaci kuma sai a bugi kara maimakon karfe ɗin imana a canza kenan to Allah tabaraka wa ta'ala yace bismillahir rahmanir da sunan Allah mai rahama mai jin kai hamim waɗannan harufa guda biyu ha'un da mimun ba wanda ya san ma'anansu sai Allah wannan mun daɗe muna bayani dangane da ire-iren waɗannan ayoyi waɗanda ake kiransu al-hurufu al-muqatta'a bi ma'ana harufan da suke yanke Ha ha-mim, haka suke ba yadda za a yi ka fassara ha ba yadda za a yi ka fassara mim idan kuma ka ce farkon waɗansu kalmomi ne to kalmomi da yawa suna iya shiga a karkashin ha'un da kuma mimin shi yasa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalim Allah ki ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa sai dai suna gwada cewa ayoyin alkur'ani an haɗa su ne daga waɗannan harufa alkur'ani maganan Allah ne amma kuma ya haɗa ne daga waɗannan harufa domin ya gwada darajar waɗannan harufa yasa in aka je gidan aljanna duk wanda ya shiga aljanna to da larabci zai yi magana ba da wani yare daban ba ba da an gasance zai yi magana a gidan aljanna ba ba kuma da gyaranci zai yi magana a cikin gidan aljanna ba ba kuma da fa'anci zai yi magana a gidan aljanna ba ba ma da barbarci za a yi magana a cikin gidan aljanna ba haka ma waɗanda suke ganin shehu ya roƙa musu masu fillanci to ba da ki za a yi magana a cikin gidan aljanna ba balle a ce za a yi da turanci saboda turawa yanzu sun mamaye duniya ko da faransanci ko farisanci ko jamusanci duk da waɗannan za a yi magana ba balle sayanci da jaranci Tubba da waɗannan za a yi magana ba za a yi magana ne da larabci saboda yaren larabci ya fi kowane yare daraja a duniya wallahi ba domin yaren larabci ya fi kowane yare daraja a duniya ba da Allah tabaraka wa ta'ala ba zai saukar da alkur'ani a cikin yaren larabci ba amma saboda darajansa sai ya saukar da alkur'ani cikin yaren larabci saboda haka ha harafi ne na larabci alha shi ya sa mu hausawa wannan kalma ko wannan harafi yake ba mu wahala saboda ba mu da wannan mu abin da muke da shi ne ha wannan wanda za gan shi mai kauri din nan saboda wuyan ya riga ya yi kauri ba zai faɗi wancan tereren ha'in ba sai dai ya faɗi wannan mai kauri to shi yasa muke da babban ha amma wannan ha din ba mu da shi sai ka dage shi yasa sai ka koya sannan ka bambanta ki da wancan gaga kenan a larabci ne kawai ake samun wannan harafi ba mamaki a wadansu yaruka a samu amma na larabcin muke magana sannan sai mim wannan mim mu ma muna da ki in kai masa fataha ma sai ka halafa fatun bakinka guda biyu shine ma zai wahala ka samu hausawa suna ce ma ina jin ko kukan tunkiya ma ba haka mutum zai fala ba dole sai ka haɗa fatan bakinka to shi za aka ce da larabci da hausa anan sun yi kama kamar yadda za ka iya samun kalma cikin yaren larabci sai ka samu wani yare su ma suna da irin wannan kalma ko ma'ana ɗaya ko kuma ma'ana mabambanta saboda haka waɗannan harufa guda biyu suna daga cikin harufa na larabci kuma da su ne aka harhaɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyanar da maganarsa na alkur'ani cikin waɗannan harufa domin a gwada darajar wannan yare wanda ya ƙunshi waɗannan harufa idan mutum ya koyi larabci ya iya shi zai taimaka masa wajen karanta alkur'ani da tajwidi shine tartilin alqur'ani wa ratilil qur'ana tartila kuma idan mutum ya koyi larabci ya iya wannan shi zai taimaka masa wajen karanta hadisin annabi da kuma fahimtar hadisan manzon Allah kamar yadda ya dace ba tare da kiririta ba idan mutum ya koyi larabci ya iya wannan shi zai taimaka masa wajen fahimtar ilimin fiqihu da kuma usulul fiqh ka'idodi waɗanda suke tabbatar da fiƙihu ingantacce da kuma fiƙihun da yake jabu ne ko kuma ratayayyen fiƙihu wanda ba'a da asali ko asalinsa ba'a da tushe idan ka karanta larabci shine zai taimaka maka wajen fahimtar ilimin musulunci yadda ya dace saboda aka ya koyan uwana lakcarori na islamic studies masu gadara da turanci kawai babu inda za ku je sai dai ku tsaya a matsayin commercial islamic stadium wanda za ku yi da turanci ku koyar domin a biya ku albashi amma fahimtar ainihin menene ilimin musulunci yake karantarwa to wannan sai ka koyi larabci ka fahimci larabcin ilimin sarraf ilimin nahau ilimin balaga ilimin luga waɗannan ilimomi sai ka koye su sannan za ka fahimci hadisin annabi da matsalahul hadis za ka fahimci tafsirin ƙur'ani da ulumul ƙur'an za ka fahimci fiƙihu da ainihin usulul fiƙi za ka fahimci ilmul kalam yadda ya kamata ko da waɗansu alfalasifa waɗanda ba su da ilimin musulunci sun zo domin su juyar da hankalinka da waɗansu kalmomi to ba za su taɓa rikita maka al'amari ba matukan ka fahimci larabci ka fahimci ilimin addinin ka yadda ya kamata wannan kaɗan ne daga cikin abubuwa da dama saboda haka ilimin larabcin nan dole a koye shi dole a koyi larabci domin a fahimci addini yadda ya kamata amma idan baka bukata ko ba layinka kenan ba to kana iya koyon sama-sama don ka iya karatun alkur'ani shi yasa zai yi wahala ka ga musulmi ko menene yarensa ko menene yarensa a ce ya koyi larabcin nan ya karanta Qur'ani da kuskure yana da wahala kwarai da gaske kuma inda har zai iya karatun larabci ko kuma alkur'ani to waɗansu kalmomin larabci dole ya kyautata su tunda dai in za ka yi sallah ba za ka yi sallah da faransanci ba ba za ka yi sallah da farisanci ba ba za ka yi sallah da turanci ba ba za ka yi sallah da jamusanci ba ba za ka yi sallah da male ba ba za ka yi sallah da ainihin bangaladesh ba ba za ka yi sallah da fillanci ba ko da yake an ce akwai inda suke ba da fillanci to ba, za ka yi da larabci sannan ka fassara wa mutane da yarensu kamar yadda za a ga za a yi ba da larabci a fassara da hauta za a yi ba da larabci a fassara da turanci amma in ka zo karatun sallah Allahu akbar to sai ka ce Allah mai girma ko kuma da da jaranci ya yake fala ko kuma idan mutum ya idan da sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to sai da yarensa amincin Allah ya tabbata a gare ku da rahamarsa amincin Allah ya tabbata a gare ku da rahmarsa to idan da faransanci ne kuma ya za a fala ko idan da turanci ne ya za a fala ko idan da fillanci ne ya za a fala to kaga yi babu yadda za a yi duk yarenka ka faɗa da yarenka sai dai ka koya da me da ainihin larabci to wannan abin da yake fili kenan balle abin da yake bayyane kamar karatun fatiha karatun sura addu'o'in da za a yi cikin wato ainihin sujada zikirin da za a yi cikin ruku'a idan an ɗauko daga ruku'o ambaton Allah da za a yi sami Allahu liman hamida ka taba jin wanda yi da yaren su babu to dole duk ainihin ɗacin bakinka duk taurin bakinka dole ne ka koya da larabci da larabci za ka fala lokacin da baka iya ba har ka wayi gari ka zo ka iya gaba ɗaya saboda haka waɗannan alhuruful mukatta'a ko ta tahaddi a cikin alkur'ani lalle suna karantar da mu wato daraja na harshen larabci da muhimmancinsa da kuma ainihin martabansa sai Allah ta'ala ya ce tanzilul kitabi saukarwar littafi wani littafi kenan alkur'ani amma kuma a lokacin ai ba a saukar da alkur'ani cikin littafi ba sa'annan kuma ba rubuta alkur'ani cikin littafi ba don kun san idan ana maganar littafi mutum yana ganin waɗannan ƙur'anan da yake gabanmu shine alkita a zamanin annabi kuma babu wannan domin a gwada wa musulmi cewa nan gaba za a samu alkur'ani cikin littafi guda shi yasa Allah ta'ala ce tanzilul kitabi wato saukarwar littafi to tanzil daga ainihin wace kalma ce aka samu tanzil ko tanzil shine mazari din eh tanzil menene fi'il madi nasa menene fi'il madi aikin da ya wuce past tense nasa tanzil ma nazala nazala ko nazala ko anzala eh ko tanazala wane ne fi'il madi nasa in ka ce anzala an saukar a dunkule in ka ce nazala ya sauka in ka ce anzala wato nazzala ya sassauka in ka ce tanazzala ya sassauka gaga kwaifin bacci kenan tun da wace tanazzala wannan kuma nazzala to wannan da aka ce tanzilul kitabi an dauko ne daga nazzala yunazzilu tanzilan anzala yunzilu inzala to nazala yanzilu Ki kuma me nuzulan to tanazzala fa to mu dawo kan wannan aya tanzilul kitabi bi ma'ana nazzala sassauƙarwar littafi wannan ya gwada ba lokaci guda alkur'ani ya sauka ba kamar yadda suran da ta gabata a farkonta aka ambaci alkur'ani immediately bayan waɗannan harufa to haka ma wannan sura shi yasa ma malaman munasaba suke cewa alakan da ke tsakanin wannan sura da suran da ta gabace ta an ambaci alkur'ani immediately bayan waɗannan harufa na farko sannan suka ce har ila yana daga cikin munasaba hamim wannan ma hamim ita ma tana cikin alhawamim waɗanda ake kira surori masu hamin a farko-farko kuma har ila yau yana daga cikin munasaba waɗancan surori makiyya ce wannan ma sura ma makiyya ce kun san kowane ilimi na tafsiri akwai layinsa akwai abin da ake kira ilmul munasabat munasaba tsakanin sura da sura da munasaba tsakanin aya da aya to lalle akwai alaka mai karfi tsakanin wannan sura da suran da ta gabata tanzilul kitabi ma'ana sassaukarwar littafin nan shine alqur'ani daga ina min Allahil azizil hakim daga Allah wanda yake mabuwayi kuma Allah ta'ala mai hikima saboda haka alqur'ani maganan Allah ne wanda yake mabuwayi kuma mai hikima ana an kawo mana ismul jalala sunan Allah zahiri kuma babu wanda yake da irin wannan suna a duniya kaka gaba daya har ma da lahira sama da ƙasa sai Allah Allah kine Allah shi za ka ce min Allah al aziz Allah mabuwayi ne ba abin da yake gagaranta al-hakim Allah mai hikima ne kuma babu abin da yake yi da shirme. duk abin da ka gani to lallai akwai hikiman Allah subhanahu Ta'ala, to kaga wannan aya wato wadannan ayoyi guda biyu ko kuma aya guda ɗaya ko a wata kira'a eh amma anan ayoyi guda biyu wato kyakkyawan shimfiɗa aka yi mana don a daɗa tabbatar da darajar alkur'ani lalle alkur'ani maganan Allah ne wanda aka saukar ga manzon Allah annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma lalle ke alqur'ani ana bautan Allah wajen karanta ki don mutumin da ya karanta harafi guda ɗaya aƙalla za a baki lada biyu sannan kuma alqur'ani gagara ba daune babu wanda ya sai ya zo da kwatankwacin alqur'ani ko da aljanu da mutane ne sun haɗu walau kana ba'dhum li ba'din zahira ko da sakin su suna taimakawa saki sannan alqur'anin nan da ake magana kamar yadda Allah ta'ala Ya ce sassaukarwa ne daga wajensa lalle ya sauka ne ta hanyar mala'ika jibril shi kuma mala'ika jibril shugaba ne na ainihin mala'iku kakab gaba ɗaya wanda idan ya karbo alkur'ani zai kawo manzon Allah babu wanda ya sai tare ki ya canza wani abu kitabun la yatihi al ya min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid Allah ta'ala ya tabbatar da haka sannan daɗin daɗawa alkur'ani na cikin harshen larabci ne kamar yadda muka yi bayani shi yasa a cikin sallah da larabci ake karanta alkur'ani wajen koya da larabci ake karanta alkur'ani idan ma an fassara alkur'ani ko an yi tarjama da wani yare ko da kalmomin larabci ne waɗansu kalmomi aka ambata aka fassara alkur'ani ko aka ɗauko wani yare kamar hausa ko turanci ko kuma yaren mutanen malaysia aka fassara alkur'ani to malamai da yawa suka ce wannan sai dai a kira ki fassara amma ba za a kira ki alkur'ani ba idan ka karanta alkur'ani da yarenka to kowane harafi guda ɗaya ba za ka samu lada guda biyu ba sai idan ka koma da larabci sai in ka karanta qur'ani da larabci tukuna saboda haka da larabci aka saukar ta hanyar mala'ika jibril zuwa ga manzon Allah a cikin shekaru ashirin da uku goma sha uku a birnin makka guda goma kuma a birnin madina sa'annan wannan alkur'ani ya fara ne da suratul fatiha sa'annan an rufe shi ne da ainihin suratul nafi wannan shine nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin saboda haka wannan shine ta'rifin alkur'ani sai kuma Allah ta'ala ya kawo mana ayoyi masu yawa waɗanda suke gwada wato ikon Allah da darajarsa wani abin mamaki idan kun duba za ga kowace aya da Allah ya kawo sai da ya kare da magana mai ƙarfi maganan aya ta farko da za mu karanta ƙarshenta ya yi kama da ƙarshen aya ta biyu da za a karanta mana ƙarshen aya ta biyu da za a karanta ya yi kama da ƙarshen aya ta uku da za a karanta sa'an nan kuma idan an je can gaba za a sake maimaita mana da wani usulubi daban don a gwada maka alkur'ani nan maganan Allah ne tsari ne na Allah ba tsari ne na ɗan adam ba. Me Allah ta'ala yake, Inna fi samawati wal ardi la'ayatin lil mu'minin. A nan an ambace abubuwa guda nawa, manya-manyan halittu guda biyu, shi ne, Inna fi samawati ko kuma su ne, inna fi samawati wal ardi sammai da kasai sai Allah ya ce la ayatin lil mu'minin la ayatin lil mu'minin na'am وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون سنن وفي خلقكم wannan ma wata halitta ce ta musamman halittan ɗan adam kenan wama ya busu min dabba sai kuma halittan dabbobi gaba ɗaya an tara su a guruf guda wannan ma sai Allah ta'ala ce ayatun a can ya ce la'ayatin ko da ke wata a la'ayatun ne can ɗin ma bi mana inna fi khalqis samawati wal ardi la'ayatun lil mu'minin nan kuma wa fi khalqikum wa ma yabutsu min dafa ayatun babula saboda an ambata a can baya ba sai an maimaita ba sai ce ayatul liqaumin yuqinun saboda haka ga imani ga yaqine sai na uku واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون واختلاف الليل والنهار قادر قرانا وما أنزل الله من السماء سيأبن الله يتوقدك سما من رزق نأذكي ونأذكي كنن ونأذكي الله يتوقدك ko sama tana kuɗi ne sama tana ruwan kuɗi ko sama tana ruwan kifi wannan da kake gani a facebook ma ba gaskiya ba ne eh wai a ce gashin na an yi ruwan kifaye amma suna iya ambaliya idan kogi ya ambaliya wannan zai iya abin nan ko kuma wata mota katuwar tanka ta dauko ainihin kifaye tunda su suna iya daukan kwantena a baya sai kwantenan ya bude ya zube akan hanya za a gani a facebook ana gwadawa haka ga wani yana ce Allahu akbar ga ayoyi a kewaye da kai a garinku baka ce musu Allahu akbar ba sai na wani waje da ba eh. Allah kyauta wa ma anzala Allahu minas sama'i min rizqin eh ruwa ruwan da Allah ya saukar fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha sai Allah ya rayar da ƙasa bayan mutuwanta shine ga tsirrai iri-iri wanda ka sani da wanda baka sani ba zai yanzu yana jin mutum ya tafi jejin garinsu zai ga waɗansu tsirran da bai san sunayensu ba har ya bar ƙauyensu kuma Allah ta tabaraka wa ta'ala kullum duk shekara sai ya tsirar da su kuma sai sun buke sun kone, ko an cinye ko an nome wata shekarar ma ya sake tsirarwa wa tasrifin riyahi da yadda Allah yake juya iskoki daban-daban eh mai kyau da mara kyau ko iskan da aka yi jiya ma waɗansu sai da ya ɗaga musu gidajensu ko ya rusa musu gini eh ko iskan da aka yi ko da yake ruwan da aka yi jiya akwai wani babban alarama a gombe wanda yana cikin mota ruwa ya tafi da shi eh Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa ayatul liqaumi yaqilun Allah ta'ala ya ce ayoyi ne ga mutane masu hankali nan an ambata mana hankali an ambaci imani an ambaci yaqini sai kuma aka ambaci hankali sai aya ta gaba sai ta sake jaddada abinda aka ambata da farko a karkenta mai Allah ya ce na آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون دام abin da ake nema إيمان imani idan ka ji an ce maka yaqini to mutum ya rika a cikin imani kenan mutumin da ya rika a cikin imani su ne wanda za ka samu ba mamaki rashin lafiya ya same shi ma ba zai nemi magani ba da shi Allah da ya ɗora mun cutan yana gani shi zai warkar da ni ni ba zan nemi magani ba kuma kana tsammanin zai mutu sai ga bai mutum ba sai ga ya warke yana ta walwalarsa mutumin da yake da yaqini shine zai tafi baya da ko sisi ya ce mun dogara ga Allah ya tashi nema kuma laifin mamaki sai ga kafin ka ankara ya samu abin da zai zo ya ne a gidansa Allah ya hore masa eh yana samun kuɗi mai yawa idan ya yi tattalin ɗin gidansa sai ya samu wani bawan Allah ya ce aboki na yaya sai ya gari ya kulle ya ce to gashi ka ka kunci ainihin kullin garin da wannan eh sai ya baka sauran shi ba babu kokobo Allah ya kai mu gobe in Allah ya kai mu gobe a nema to sai ga waɗannan mutane saboda tsaban ne, wallahi ba su rasa abin da za su kake ba su rasa abincin da za su ci ba su rasa abin da zai rufa musu asiri wallahi ba za ka taɓa jin wani abu na ɓacin rai ko na kaskanci da gare su ba Allah ta'ala ya rufa musu asiri masu yaƙini kenan amma ba wannan matsayi yana da wuya eh yana da wuya ko malamai masu karatu ma ba za su iya ba eh zai idan muka samu bayan mun yi abin nan sauran kuma sai mu dan kin tsaki saboda me saboda koda ta kwana ko wallahi kaga wani abin mamaki sai ka ajiye abin da ka ajiye din sai wani abu kuwa sai ya faru dole ka dauka ka kashe sai kana cewa to da yanzu da ban ajiye ba yanzu kuma mata kuna ce kaza kaza da ban ajiye ba to da yaya zan yi amma da baka ajiye ba kuma da Allah sai ya kawar maka da wannan abin shine shi yasa yaqini yake da nauyi amma mafarin sa imani ne sai imanin ka ya rika sannan zaka samu yaqini kuma idan an je wannan shine ka hankalta saboda duk wanda yayi imani da Allah yayi imani da manzannin Allah yayi imani da littafan Allah yayi imani da mala'ikun Allah yayi imani da ranan karshe ranan takin alkiyama ya yi imani da ƙaddara mai kyau ko marar kyau to idan imanin ya shiga shine ya tsallaka ya ƙini kenan sannan daga nan to automatically kuma ya zama mai hankali in wannan ya yi wa kansa kiyamun laili mai hankali ne amma duk wanda bai yi imani da Allah ba to wannan tamkar baya da hankali ne wanda bai yi imani da manzannin Allah ba shi ma tamkar baya da hankali ne haka wanda bai yi imani da mala'ikun Allah ba tamkar bai da hankali ne haka wanda bai yi imani da littafan Allah ba to haka ma sauran tamkar bai da hankali ne in ba yadda za a yi Allah ya halitte kai maka gata iri daban-daban kuma ga halittun Allah ga su an ambata maka su wanda kai ka san waɗannan sun fi ka, sun fi ƙarfin ikonka ba za ka iya sarrafa ko ɗaya daga ciki ba kai ga ma kuma misali yanzu idan mutum ya yi aure ya sadu da iyalinsa ta ɗauki ciki aka zo za a haifa ana neman shawarinsa ne abin da zai samu ana neman shawarinsa balle a ce ka ce wa Allah tabaraka wa ta'ala ni ina son yaron na ya fito iri kaza ko yarinyar nan ta fito iri kaza ana neman shawarinka to ga abu ma wanda yake naka ne kai ka je ka nemo amma baka da ta cewa ciki zai abin da Allah ya baka za ga ainihin mutum ya zo yana son ya samu iri kaza sai ga kuma Allah ta'ala ya fitar da wani iri daban a cikin ‘ya'yanka ya kai iya dole ka haƙura da haka to wannan kenan balle a ce ainihin sama kana iya yin wani abu a sama a to balle a ce ƙasa kana iya yin wani abu a ƙasa wallahi ka yi sa'a ba sai ka zo duniya ma ka tafi ko taki ɗaya ba za ka mallaka ba gashi kana taka ƙasa amma ko taki ɗaya ba za ka mallaka ba idan ma ka mallaka ina sai Allah ya baka dama sannan ka noma filin ko sai Allah ya baka dama sai Allah ya hore maka sannan kai gini ka gina gidan da zaka zauna a ciki duk waɗannan sai Allah tabaraka ta'ala ya baka dama ko ka mallaka kuma ba wayonka ne yake sa ka mallaki filin gida ko kuma filin gona ko na lambu ba to mu koma dai bangaren yanzu ga yadda Allah ta'ala yake saukar da ruwa kana da wata dabara ce ina iyakace in rasa ruwa ne ka dukuba kana addu'a kuma sai Allah ya ga dama ya karbi addu'anka sai ku je roƙon ruwa sau ɗari kuna yi Allah bai karba ba sai lokacin da ya ga dama zai saukar da ruwa ba ka da iko ba ka da hannu ko in Allah ya ga dama ya saukar da ruwan sai ya zama ruwan nan wato babu alheri a cike dan inda kake lallabawan sai ya rusa sai a ga yadda za a yi ko yadda za ka yi nan ma wato ba ka da hannu a cike sannan kuma idan Allah ya saukar da ruwa kana da gona ka je ka mai gonan ka gyara sannan an hude maka ka shuka to ka isa ka tilasta Allah ya tsirar maka da tsirran a'a kuma inda so samu ne idan ka je ka yi shuka ba ka son ciyawa ya fito a wajen abin da kake so don karka wahala shine tsiron amfaninka kawai ya fito ya girma haka ba tare da ka yi noma ba idan lokacin girbi ya yi a turo mala'iku su girbe maka bayan sun girbe sannan kuma a turo aljanu su zo su tattara su buge maka su kawo maka gida kai naka kawai ce idan da an kyale ka kai abin da kake so kenan amma sai aka ce wallahi in ka je ka shuka ma sai ka je ka yi jira sai ka kula idan ya fito sai ka nome sai ka nemi taki sai ka nemi masu gadi bayan ya nuna in ba haka ba yanzu barayi sun yi yawa sai su je su sace maka abin da kai ka wahala to haka matakin iri daban-daban sannan kuma bayan ka samu amfani idan yayi yawa ya kai ausuki kaza wato sa'i ɗari uku shine ausuki biyar kuma sai ka fitar da zakka sai ka kasa kashi goma ka ɗauki kashi ɗaya ka bayar idan noman damana ne idan noman rani ne kuma in ka ɗauki kashi ɗayan sai ka raba gida biyu sai ka ɗauki rabin ka ba da zakka to idan da za a kyale ka kai da ka wahala za ka ce kai ba za ka ba da zakka ba domin wanda za ka ba shi zakkan shi yana kwanci abinsa kullum kana wuce shi kana zuwa gona kuma yana ga daren baya da kokobo amma yanzu gashi an ce ka samu amfani ka dauki zakka ka ba shi saboda baya da ke. to idan muka koma sai ɗaya ɓangaren shi kuma ya fi wahala shine Allah ke yake kawo dare Allah yake kawo rana za ka iya canzawa kafiri ma na maruzu da ya yi jayayya da annabi ibrahim khalilu rahman ai bai kai labari ba fa inna allah ya ti bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghribi fa buhita allazi kafar wallahu la yahdi al qawma zalimin saboda ba zai iya ba idan kai dare kake so to sai ka hana rana fitowa yanzu ba gaki muna cikin dare muna karatu ba to ka ja daren mana domin ka samu kai bacci sosai alfijir ba zai fito da wuri ba ko kuma ka tsuke ranan don a yi azumi nan da nan rana ta faɗi a sha ruwa ba ka isa ba ko duk gidan ku kun taru wallahi ba za ku iya yin wannan ba saboda na Allah ne to ko waɗannan ba za ka lura ka hankalta ka ji tsoron Allah ka bauta masa ke kaɗai ba tare da kayi shirka da ki ba to abinda waɗannan ayoyi suka kunsa kenan don a gwada mana girman Allah shine Allah ta'ala yake inna fi samawati wal ardi lalle cikin halittan sammai da kasai la ayatin lil mu'minin akwai ayoyi masu yawa ga bayin Allah masu imani wa fi khalqikum yadda Allah ya halice ku nan ma baka da hannu kamar yadda muka yi bayani cikin halittan ku lalle wa ma yabutsu min dabba ga abinda Allah yake watsawa na dabbobi iri daban-daban ko dabbobin gida yanzu ba za ka iya yin lissafi ba ha kawai kana zaune sai ga wani kwaro me ya sunansa ba ka san sunansa ba in an kwana biyu kuma za ka sake ganin wani ƙwaron shi kuma menene sunansa ba ka san sunansa ba ga tsuntsaye iri daban-daban sannan kuma ga dabbobi iri daban-daban wanda in ka je jeji za a gansu da yawa to waɗannan duk halittu ɗin nan da kake gani wato ayatun ayoyi ne liƙaumi yuqinun ga mutane masu sakankancewa idan ka duba za ga babu bambanci tsakanin ayoyin farko da aka ambata mana da ayoyi na biyu eh karka dauka wancan kai imani da su shine imani wadannan kai imani da su shine yaqine wadannan kai imani da su shine hankali ba haka bane dukan su ɗaya ne Ha, ma idan ka duba da halittan dan adam da halittan sama wanne fi girma da halittan ɗan adam da halittan ƙasa wanne fi girma da halittan ainihin dabba kamar saniya ko raƙumi da halittan sama wanne fi girma kai da halittan jirgin sama da halittan sama wanne fi girma da halittan jirgin ƙasa da halittan ƙasa wanne fi girma to da halittan agwagwa da halittan ƙasa wanne fi girma yasa babu bambanci da farko aka ambata mana manya-manyan halittun da muke gani amma kuma ba su ne manya wajen Allah ba eh halittan sama da ƙasa halittan sama da halittan ƙasa da halittan mu da halittan sauran dabbobi waqtilafil layli wan nahar da sabanin dare da rana kwanan da muke jin bayanin wadan suna azumi awa 22 dare awa biyu kenan kawai da masu azumin awa 18 ko kuma yin Najeriya kuna azumin awa 10 nawa 12 karfe nawa a yanzu ake barin ainihin suhur alfijir ke fitowa karfe eh, biyar saura kwata karfe biyar saura kwata karfe nawa ke shan ruwa karfe bakwai saura kwata biyar saura kwata zuwa bakwai saura kwata awoyi nawa kenan goma sha uku eh sha uku ko sha biyu ko sha hudu karfe biyar saura kwata karfe shida saura kwata bakwai saura kwata takwas saura kwata tara saura kwata goma saura kwata sha ɗaya saura kwata sha biyu saura kwata ɗaya saura kwata biyu saura kwata uku saura kwata kaga goma kenan hudu saura kwata biyar saura kwata shida saura kwata sai bakwai saura kwata wanda suka ce sha hudu sun fi gaskiya sha ashe awoyin da yawa eh wato dare awa goma kenan kun ga dare ya tsuke eh, dare ya tsuke saboda ka dauko awa goma ka hada da goma sha hudu ba 24 hudu ba kenan ina shine yawmun walaila an samu wanda abin nan kwana ɗaya kenan to ashe kun ga mu ma muna yi da abin nan amma ba don nayi lissafi na yanzu ba ni ban san awa goma sha hudu muke yi ba ashe masu sha takwas ma to ba abin mamaki ba ne sosai kuma duk wanda ya sha hudun an ce ishirin ma zai yi sai dai mu yankinmu eh, rana ba za ta fito ta yi awa ishirin ba in ga rana ta fito ta yi awa ishirin to ka kamala haula akwai matsala kwarai <laughs> eh, eh, da gaske Allah ya sa mu cika da imani wa ikhtilafil layli wan nahar wannan sabani na dare da rana wata rana kuma sai a wayi gari daren ne mu a nan Najeriya yake awa goma sha hudu su kuma a can su ma daren yake musu awoyi da yawa wato rana kankanin lokaci ne to amma ba kaga kai da kake azumi a nan awa goma sha hudu idan ka hau jirgin sama ka je kadira a inda suke awa ishirin da biyu fa dole ka bi nasu don sunnan su kine sunnan ka eh, eh dole ka bi nasu haka za ka zauna sai dai in za ka yi dabara sai ka ki zama a wajen sai ka dawo inda za ka yi awa goma in ka je ka yi azuminka kuma ya yi idan watan azumi ya yi sai ka laluma a duniya ina ne ranar su takaitacce sai ka ɗauki hutu ka je wajen kana da kuɗi in ba ka da tizi kuma sai ka haƙura inda Allah ya shuka ka waktilafin laili wan nahar da saɓanin ainihin dare da rana wa ma Allahu minas sama'i min rizqin da abinda Allah ya saukar daga sama na ainihin arziki na ruwa fa haya bihi al ba da mautiha Allah ya raya ƙasa bayan mutuwanta wa tasrifin riyahi da yadda Allah yake jujjuye iska Kowannan iskan fankan nan da yake abin nan din iska ce ikon Allah ne saboda Allah ta'ala shine ya kaddara wani kawai ya ga tunanin bari ya kirkiro ai yana kwanzumin ɗin iskan Allah ne shine ke bayarwa sannan wani lokaci za ga mutum ya kunna AC yana jin wannan sanyin ai iska ce ke fitowa amma kuma idan da za ka zo waje ka samu iska ta Allah wanda take kaɗawa ko ka je bayan gari wannan iska kuma ta fi daɗi don zai wahala ta sanya maka cuta amma kaga wannan wanda ake abun nan din idan yayi yawa musamman baka saba da shi ba to cuta zai sanya maka to ana maganan ma manya manyan iska ka fara da kan guguwa akwai lokacin da guguwa za ta zo ta haɗe tsakaninka da guguwa inda za ka kalli sararin samaniya ba za ka iya gani ba kuma sai ga ta zo ta wuce gaba daya guguwan nan iri iri ne saboda haka iska ma wanda take da kura da wanda take da tsakuwa da wanda ma babu komai ikon Allah ne akwai wanda take fitowa ta yamma akwai mai fitowa ta gabas akwai mai fitowa ta arewa akwai haka kawai wanda za ganta daga sama za ta sauko akwai mai amfani akwai mai barna waɗannan duk ayoyin Allah ne shi yasa aka ce wa sirifin riyashi kuma ma abinda baka sani ba ya kai dan adam shine kaga tsirran nan da kake ganin su tsirran nan da kake ganin su akwai iskan da yake sanya su wato su hayayyafa shi yasa zaka ga idan da zaka yi shuka a cikin ɗaki ka kulle kofan zai wahala yake man baya samun iska ba zai amfani mai kyau ba waɗannan bikiyoyin nan da suke yin ƴaƴa to iskan da Allah ta'ala yake kaɗa ta yana taimaka musu wajen yin ƴaƴa manya manya ko lafiyayyun ƴaƴa ko su nuna ko wani abu makamancin wannan yasa Allah yake wa tashrifir riyahi da yadda Allah yake sassarrafa iska to amma kai wace iska ce ta fi maka amfani eh iskan da kake shaka mana yanzu ana toshe hancinka mutuwa za ka yi iskan da kake shaka wanda kake shaka da wanda kake fitarwa ya fi maka amfani wanda kake shaka zai maka amfani wanda kake fitarwa baya da amfanin ya tsaya a cikinka to halaka ka zai yi wa yake sarrafa wannan iskan Allah yanzu da hancinka zai toshe garzayawa da kai za a yi asibiti likitoci su yi dabaru sun an kwato ka shi kenan in ba kwato ka a hannun malakul mauti da mukarrabansa ba shikenan kuma ka tafi eh saboda me saboda ka ja iskan da baki kana fitar da shi ba zai yiwu ba rayuwa ba ta yiwuwa da haka Allah ta'ala ya maka hanci ne domin ka shaki iska kuma ka fitar da mummunan iska amma ba baki ba shine wata sirifin riyahi saboda haka iskokin Allah suna da yawa sai Allah yake me ayatun ko liqaumi yaqilun ayoyi ne ga mutane masu hankali to ya ku yan uwa tilka ayatullahi waɗannan fa ayoyin Allah ne guda nawa ka ambata mana halittan sama halittan ƙasa halittan ku halittan dabbobi halittan wato dare halittan rana halittan ruwa halittan tsirrai sannan kuma halittan iskoki tilka ayatullahi waɗannan su ayoyin Allah na tuluha alaika bil haqqi ma'ana suna daga cikin ayoyin Allah don anan tilka da aka ce kaman lahi mubtada da kabar shikenan intaha a'a tilka min lahi waɗancan suna daga cikin ayoyin Allah tuluha alayka bil haqqi waɗanda muke karanta su gare ka da gaskiya yasa in ka duba za ga ayan bakara ita ta fi haɗa ma abubuwa da yawa ga shi anan mala ya kawo inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fi al bahri bima yanfa'u an-nas bihi al الله ba'da mawtiha wa basa fiha min kulli dabba wa tasrifi فيها wa sahabi al-musakhkhari bayna as-sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'ilun Ya yaqiluna masu hankali sannan nan kuma ayoyi guda nawa guda goma ina fi khalqis samawati samai wal da kasai wa ikhtilafil da dare uku kenan wannan hari da rana nawa kenan wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'una da kwale-kwalen da ke tafiya a cikin kogi ko a cikin ruwa da abin da zai amfanar da mutane nawa kenan ko shida eh a'a wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'una da abin da yake amfanar da mutane mutane suna hawa kwale-kwale sannan ana ɗebo kayayyakin su ana ɗebo musu shinkafa da gishiri da siminti da menene a cikin jiragen ruwa ai amfani guda biyu ne bayan kwasan su ga kwasan abin amfani gare su to mu je ku hala a guda ɗaya biyar kenan wa ma anzalallahu min samai da abinda Allah ya saukar daga sama min ma'in na ruwa nawa kenan fa haya bihi al-ardha ba'da mawtiha sai ya rayar da ƙasa bayan mutuwanta aka samu danki da tsirrai nawa kenan wa basabiya min kulli dabba sai ya watsa fil ardi ake nufi shi yasa lamirin al'ardu da larabci wato a ta'anif ne wa ba safiya min da dabba sai ya watsa dabbobi iri-iri a bayan ƙasa nawa kenan wa tasrifin riyahi da yadda Allah yake sarrafa iskoki daban-daban nawa kenan wa sahabil musakhari sai girgije wanda Allah ya hore ki baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa idan da Allah ya ga dama sai girgijen ya faɗo a kanmu haka kawai ba tare da an saukar da ruwa ba kana ganin mutane za su kai labari na nawa kenan ko la ayatin li qaumi yaqilun dukkan su ayoyi ne wallahi suna daga cikin ayoyi ga mutane masu hankali to kaga nan ma an takaita can aya guda ɗaya ce nan kuma ayoyi suna da yawa to shine Allah ta'ala yake idan kayi wa'azi idan ka yi wa'azi da waɗannan ayoyi ba yi imani ba fi sabilillahi ba bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yuminu da wani labari ne da wani nassi ne ko da wata aya ce bayan Allah ta tabaraka wa ta'ala maganansa da ayoyin Allah waɗannan mutane za su yi imani me za ka kawo musu su yi imani babu domin duk abin da ka ambace shi na Allah ne ko menene yanzu ga wannan abin magana na BATV ne ko kama BATV na waye shi wanda ya zo ya kafa wannan din na waye eh ai yanzu mai wannan idan ya zo ya ce da kyamara na da menene na wane ba na Allah ban bai sa abu ko gidansa ba zai je ba sai Allah ya gwada masa darasi BATV su ce nasu ne to ba BATV ba ma gaba ɗaya BA ɗin ma Allah ya ga dama sai ya karba kun san BA ɗin eh to haka abubuwa suke shi yasa ko abu naka ne to fa Allah tabaraka wa ta'ala ya baka aro ne an baka aro ne ka ɗana shi ko ka more shi zuwa lokacin da rayuwanka za ta ƙare idan kwananka ya ƙare shi kenan lalle akwai ayoyi kuma babu waɗansu ayoyi koma bayan waɗannan da za ka kawo ma wani ya imani sai dai daga cikin ayoyin Allah ba mamakin bai yadda da wannan ba to zai gamsu da wani ko kuma hankali hankali ana bin sa amma duka duk abin da za ka kawo ayoyin Allah ne sai Allah ya ce ni wailul likulli affakin afi يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم الله تعالى يتي za mu shiga wani ɓangare wato duk waɗanda suke karyata ayoyin Allah baya da sakamakonsu baya da kyau wailun kalman azaba ta tabbata kaga wannan ko da Hausa ka faɗa maka aka ce abin nan ka ji kawai mutum ya ce wayo idan ka ji mutum ya ce wayo ai ka san kai ma za ka fara kintsawa eh duk baka san yaya abin ba ba mamaki ya hada da kai to shine kwatankwacin wannan in ka je an fara da wannan kalma fato abinda zai biyo baya baya da kyau wailul likulli afakin athim Allah ta'ala yace kalman azaba ta tabbata ga dukkan afakin asimin mai yawan kirkiran ƙarya shi ake kiransa afakin athimin mai yawan sako mai yawan ɓarna. domin waɗannan kalmomi guda biyu ɗin suna daga cikin siyagul mubalaga afakin fa'alim athimin fa'ilin waɗannan wazan ɗinsu auzan nasu yana daga cikin sebul mubalaga da larabci wato kana son ka ƙarfafa abu to sai ka sa a wannan ma'auni ya sa an aka ce afakin mai yawan ƙarya mai yawan ƙirƙiran ƙarya daga ifku ne asiyin mai yawan laifi mai yawan ɓarna daga al'ismu ne ko daga ismu ne to sai dai kuma malamai abin da suka ce yadda aka fara ayan haka da abinda ya biyo bayan na sifofi wannan yana gwada kafiri ne duk wanda ya hada waɗannan abubuwa yana gwada shi kafiri ne Allah ya tsare mu wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wasu malam kayan nan wanda suna da matsala to wayan nan ba kai babu ma da su ba kai ya kai shi fara mana wannan ƙarin da ya fara wannan